salawatullahi wa salamu alaikum baya ka yi wa salamu alaikum wa rahmatullah ya dace da safiya ta takwas ga wata ramadan jira alif dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da safiya ta ashirin ga wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya ta annabi isa da salatu wasalam idan ban manta ba jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta saba'in da bakwai yau za mu tashi shida yau za mu tashi farkon saba'in da shida a wannan sura mai albarka surat hudna alayhi salam na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء بأبيهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عظيم وجاء يوم الصبح أليس الصبح بقريب wannan ce kissa ta biyar daga cikin kissoshi da muka tattauna a kai a cikin suratu hudu na alisalam ubangiji ci gaba da cewa walan ma ja a turu sulu na lutsa yayin da wa'annan jakadin namu suka zo wa annabi lafazin rusul anan mala'iku الله يصطفي من الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا ولأحد أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد بالخلق ما يشاء yake cewa walamma ja'at rusuluna luta yayin da zakalinmu manzanninmu mala'ikunmu suka zo wa annabi lutu fi abihim sai ransa ya baci ko sai ya samu damuwa bihim a sakamakon wannan baki da suka zo masa si'a bihim sai ya ɓaci bihim a sakamakon zuwan baki don duk sanda aka yi baki to shi ke na mutanen su zazu su taru wannan ce ni da wannan ni da wannan ta ƙarfin ya ita kokawa wa boka bihim zara'a wato ya samu kunci kunci bihim a sakamakon zuwan su to shi ke nan shi sa wata ya ce masa awalam nan haka an alibi ba mun hana kai baki ba tunda ka yi baki ba shi ke zama dole mu ko mu zo mu nema abin da muke so eh ai mun gana aka yi baki wa dhaqa bihim zar'a lafazin fi abihim da dhaqa bihim duk kusan abdain ya samu kunci ya samu bakin rai ya samu damuwa duk a sakamakon zuwan su wa qala bi hadha yawmun wannan yini ne asibun mai kunci mai wahala wajina mai wahala ta suka ce kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sai muslim shi annabi sawato annabi wa salih annabi nuhu alaihi salam ba dan babban dangi bane ba dan babban dangi bane ba dan manyan gida bane so da kace dan yana ba shi da kariya ta duniya da ake gani ta dangi ba shi da ita za mu ci cikin gaba shi da ke cewa haza yau ya asu wannan gini ne mai kunci mai damuwa ojina mai wahalar gaske wadda a hukaunmu sai mutanen su suka zo masa yi hura'una ilai suna gaggawa zuwa gare shi a hara'a yuhuri'u ihra'u shi ne an harwala wal isra'u fil gaggawa cikin tafiya wadda a hukaunmu yuhura'una ilai sai mutanen su suka zo suna gaggawa zuwa gare shi wa min qablu kafin zuwa wayannan baki kafin wannan baki su zo kanu dama sun kasance ya amalu na sayi'at suna aikata manya-manyan laifuffuka wato suna zuwa maza suna ma mace ta jiwo mace namiji jiwo miji a gami ko a ta a tunar zukura da mira alamin wata zaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun adun Allah ya ce haka suke yi wato suna zo wa bikurani mazajen cikin halittun da Allah ya yi sai su bar abin da Allah ya halitta musu na mata yi ba sa wato ba wani namiji da zai je wata mace a namiji ko ya je wa mace namiji mace ta je wa mace in ba wato waɗanda suka ba annabi lutu alaihi salam kan addini ba wa min qablu kafin zuwan bakin kanu sun kasance ya amalu da sayi'at suna aikata miyagun laifuka kaga Allah ya ambaci duwatsu ya ambaci fina ya ambaci dugo da asayyi'at miyagun laifuffuka manya-manyan laifuffuka ƙada sai ya ce ya ƙomi ya ƙomi mutane na haƙula ibadati waɗannan fa ya ce ga ‘ya'yana haƙula ibadati ga ‘ya'yana mata ya ce ‘ya'yansa mata yana nufin mata na al'ummarsa domin annabi a wajen al'ummarsa kamar uba ne a wajen shi yasa ya zo a wata kira'ar annabiyu a wadabil mu'minina min anfusi ma azwajuhu ummahatuhu ummahatu ta ce wa huwa abul lahu a wata kira'ar a gane wato shi kuma uba ne gare su wa huwa abul lahu shi uba ne a gare su eh? ha'ula ibadati waɗannan su wace waɗannan ga 'ya'yana mata ko waɗannan 'ya'yana ne mata ko aura daga ciki mana kaga wata zaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum eh sai ku bar abin da Allah ya halitta muku na gaskiya daga mata yi sai ku ce za ku dinga zuwa wata ce ba tun sha wahala kawai wani kato ya ce zai danne mutum kato kato a kan ai ba a hankali ma ba ba yi an gane ko ai na mutu da mace shi ne aure yanzu murtsatsai kai murtsatsai shi murtsatsai titirna waye zai to waye a sama waye a ƙasa waye zai sa wane zai hana ka taso ya taso ma'ana inda za a ce ai haka ai kullum sai an yi kisa wallahi sai an yi kisa shi sai ke nuna maka ƙwaƙwalwar duk wanda yake ganin a saba wa Allah jaki ne billahi azim wato bal wato Allah yake cewa ulaika kan an'ami tace bal mu abal wallahi tafi dabbobi domin ba za ga akuya tana ba akuya ba ko rago yana bin rago yanzu da nake murɗaɗɗen nan duka ɗaya mutuwa har ɗaya su ba a ce wai da wani namiji yi mun tuwo yi mun tuwo ai ba su yi wajen kowa za a yi tubewa za a yi a da kunda sai a yi kifan kai mace da mace waye zai kare wani musiba ta su waye zai ije wani waye zai samu cikin waye zai zama ba mai cikin ba waye zai hidima shi man banza da wuka amma da ke da harkar buka yana tsafa tsafe mu yanzu yanzu zamanin na abin da ake kenan sai boka ya sa mutum ya ta bibiyar ɗan uwansa wai za a yi kuɗi in kana da mulki za ka samu izu akan sai da kai da su in kana da kaza in kana so ka samu kaza sai kai haka shi dan adam ba a yi bi masa wato duniyar nan ba a samu ta kai tsaye sai an yi kaza an yi kaza an yi wannan abubuwa da ake ta yi za a dade ba a kai da aka yi ba Allah ya shi mu Allah ce kada sai ce musu ya kaumi ya ku mutane na haula ibadati a wata ayar hunna a tsaharu sun fi tsarki a gare ku a ce ku a auri mata yi sun fiye muku sarki ya ce wannan a tsawon da su suka fi mai wato su suka fiye muku sarki wata kuma ku ji tsoron allah wala tun ku zo ni kar ku kunyata ni fi da fi a cikin baki na ga bakin zo shi kuma ya ne sanya ta da sunan ku ashe mala'iku ne <laughs> yana zai da cutu magiya alaisa minkum yanzu dan allah ina jin ku a ba wanda hankalin sai kawo ya ce alaisa minkum shin babu a cikinku ne rajulun rashidun mutum shiryayye wanda zai fahimci me nake faɗa ya ji hankalin ku tafi ya zuba wanda zai gane wannan abin da nake faɗa ya zuba mai hankali a cikinku ashe rashidun rajulun rashid shi da wanda ke gane daidai duk mutumin da baya gane daidai ba rajulun rashid ba ne ƙwarin su ce laƙada alimta ai ka sani tabbas ka san cewa malana fi banatika min haƙƙin aimin min ka sani ba mu da bukata a cikin matanka a cikin ƴaƴayenka mata mu ba mu da bukatar mata wato kai ka sani mu ba ma bukatar su mu ba ma bukatar mace yayin namiji akan namiji ake eh kato kan kato kato a bayan kato wannan shine bayanin da ake eh ka sani ma da na fi ba da suke min haƙƙin ba mu da bukata cikin mata ƴaƴanka ba mu bukata eh wa innaka la ta'lamu lalle kai ai kai ka san ma nuridu abinda muke so Abin eh? abinda muke so a rijali maza muke so eh maza muke so qala sai ce law annani bikum quwwatan ina ma a ce ina da wani karfi akan ku da wata dama akan ku hmm. au awi ko kuma ina ma a ce ni ina komawa ina dangantuwa ila rukunin zuwa wani ginshiki an gane shadid mai tsanani mai karfi wallahi da muku abin nan ba ila rukunin shadid dangi family wanda ke shiryayye karfa da family na ba su ku haka ba sai ba za su sarki ce rahim Allah lutan kana ya'wi ila rukunin shadid وهو الله عز وجل الله يرى الله يوحنا بالوقت جارة عن نفسنا يترحم الله لوطا قال لوط ai ya kasance yana dangantuwa zuwa ginshiki mai karfi shi ne Allah maɗauki hadisa abu rai sai sai ba za su ce tun daga nan ne ubangiji bai sake aiko wani annabi ba illa fi salwatin min kaumi sai a cikin wani babban family na danginsa a na al'ummarsa tun daga nan sai an samu wani rich family babban family karfa sai kwai annabi an taso da shi a ciki kwai sai an taso shi a ciki ai ba malami ba annabi ba ko malami in ya zama ba shi da karfan dangi a yasa matsala al'ummar nan ya za su ce masa shari'a ai baki ne ai zuwa yi ai kaza kaza kaza ai kaza kaza ni din na an ce mun daga sakuta nake aka zo aka ce waye waye an kai ka fada wani bawon Allah to me unguwar da ya kawo ƙara yaya na ni ta ce a a ƙani na ne an gane ƙani na ne mu kuma tun tali-tali tun kafin a yi tsaron akwai kwani eh kakanninmu kakannin kakanni mu muka yi kano ma da mu ba mu da kauye kauye mu shine jakara kakan mu har yanzu ku gidan kakan mu na takwas za a nuna maka to idan suka fuskanci cewa sako ka aka yi ha kawai to za ka sha gori za ka sha maganganu za ka sha abin da sauransu kawai wanda ya zai ba da shi mutunci da ya ci da wani ba san mudan ka wani ba san mudan wani naka sai ka samu su domin da an zo an fara rigimar za ta koma rigima ce ta dangi da dangi rigima ta ta family eh to shine take cewa kana ya'wi ya kasance yana dangantuwa ila rukunin zuwa wani ginshiki shadidin kankarfa hadisin abu raira cikin sai muslim lau anna li bikum quwwatan ina ma ana da wani karfi akan ku au awi ila rukunin shadid ko ina dangantuwa zuwa wani ginshiki mai karfi to wannan yana nuna cewa lallai ne mai da'awa mai kiran zuwa ga Allah wato ya samu kyakkyawan dogaro da Allah na farko kenan abu na biyu ya samu kuɗi. ya samu kuɗi. an gane ko abu na uku waɗanda ya samu zarata duka ɗaya mutu a rana ɗaya su ma suna tare da shi su kuma zarata su tsaya kai da fata sai an isar da wannan sakon na Allah su tsaya su murtsike su murje gashin baki in wani ya ce ba za a ce sai an yi idan kaza zan mutum su tabbatar da cewa addinin Allah ya kai domin addinin Allah tun talitali a haka aka yi wani kawai ne zai ce wai shi baya so a yi wallahi ba za a yi ba sai amfani da kudi ya hana kai ma suka sa kudi ce sai a yi wani amfani da rashin mutunci da ƙasifiri da mutsike ido da murza gashin baki kai ma sai zo ka murza ranka wani ya sa ƙarfi kuma ku sa ƙarfi ku karya ku ɓalla shi ku ce sai an yi ka duba haka aka zauna ga sai duna abubakar da wani ya zo dugu-dugu da shoron sai ɗauko kuɗi sai ce ya tsaye ga baki ɗaya ga kuɗi da mutum ya zo da rashin kunya sai da wani sai zare ta kofi ce zan ɗauke kansa da an a ɗauko mutum sai jira a zai ɗauko mutum a ka ko sarki da shi haka ba ka idan da addinin ba ba da wannan cankula ta kulatin ba kawai za a yi ba za a yi ba ya kamata a yi da munafunci da karerai da yaudara ta zo ana magana magana kuɗi kaga mutum in zai gini ko zai wani abu na duniya a nan zai za ga kuɗinsa amma an zo magana addini mutum ya ta haka haka a nan zai ai malaman na ƙarshen ta ba su ne wannan nan ai ka kaza kaza to ba haka akai addini ba ba haka akai ba addinin Allah tun san da aka fara shi da kuɗi aka fara shi tun san da aka fara shi da jan gido aka fara shi tun san da aka fara shi da jarumai aka yi shi kuma wallahi ba dan wa'annan sun yi kai ba ka samu ba yanzu kai yau kudinka shi ne kudinka mulkinka shi ne naka yau ka shi ne abinda kawai kai a kanka da matanka da ɗanka raka guda ɗaya sai ka nan matanka shi ne kawai tunaninka ba ka aka yi addini ba inda aka aka yi wallahi da ba mu samu ba kullum kowaye a matsayinka na malami ko mai da'awa ko mai taimakawa da'awa ka zama cewa ko ɗan kasuwa ko ma'aikaci ka zama a shirye kake na ka taimakawa addininka domin ka je gaban Allah a wannan da kai wa addini a matsayinka na ɗan kasuwa a matsayinka na ma'aikaci mai kai wa addini mai kai wa addini to wanda shi ne abinda ake kusa addinin musulunci ku ke tashi ku masa gata an aka wani masallaci ku za ku tashi ku masa gata aka wata makaranta ku za ku masa gata ake wani abu na da'awa ku za ku masa gata yanzu akwai wanda ba hujja yake nema ba duk hujja an gaya masa duk aya an gaya masa yanzu kawai tunanin sai zai rubuta a danke rufe ku da tsara da suka za ka cika dinga mana kawai za mu zo mai karatu na rufin awa sai zo su rufe mu da tsara mu kai karfe biyu na dare muna kai mutane asibiti karfe biyu na dare wai kawai mun zo na za mu karanta bulugul maram ko za mu karanta hujjul shikam ko kitabun tuhi ko waye mu ta kai mutane asibiti daga baya muka ce a'a ba dokar da ta ce kan mu kare kanmu hukuma ta sani za mu tashi mu kare kanmu da aka zo Allah ya taimake mu muka kare kanmu shike da sai aka daina zuwa sai abin mu ta karatu mu mai an koma da shiwansu ba wani wanda ya ce zai ce da yara ka kai kara shi kai kara shi nasa wanda zai tsumburbura ma yi wani ma cewa ke Allah uku ne kuma an bar shi ya zauna a kasa kai sai daga ce Allah ɗaya annabi ɗaya shi za a bi Allah abota masa sai wani ya ce hana ka ai sana jan gido ne ba wani abu da ake yin sa wai da wata a ba daidai ba ku kashe wa addinin Allah kuɗi ku kashe masa kudin ku ku ba lokaci ku tunani ya zai addini kai inda bai kai ba wa inda za a je abu lalima abu lalima inda za a yi jan ido a yi jan ido inda za a murza gashin baki a murza in ma a sharce ta kama a kutin tumata ai zama tana da amfani akwai ranar ta to da ma in ba irin wannan yaren abin ba zai yi fa abin ba zai rashin kunya ne abin ba za ka zo ka gina masallaci a da'irin musulmi sai a ce ba za ka gina bai sai an rushe waye saboda kaza da kaza da kaza kai ba suna za ka yi a ce ba za ka yi ce wallahi ba ku isa ba sai mun yi kai kai ba wanda zai mana iskanci ya ce mana ba za wai mai abubuwan mana ba daidai ba ne ka ci ko yace qala ce law annani bikum kowace ina ma ina da wani karfi kan ku au awi ko ina dangantuwa ko ina komawa min awa ya awi iwa wato ku iwa ne ka tare a guri wato au awi ko ina tarewa ko ina dangantuwa ila rukunin shadidin zuwa wani ginshiki mai karfi qalu suka ce ya lutu kai lutu inna rusulu bika wannan mala'iku da suke mada ya lutu dawo dawo tsane ka kira wuce gefe inna rusulu rabbika mu fa jakadun ubangijin kai ha hankali ke tashi fi abin mudafin zar'a wa nabita ranka ya baci wai hankalinka ya tashi dukkan lan yafilu ilaika ba za su iya matsuwa kusa da kai ba ba za su iya samun abin da suke nema a wajenka ba yau fa asiri bi ahlika kawai abin da za ka yi idan dare ya yi fa asiri bi ahlika ka yi tafiya da naka ya naka da ahalinka da wato da magoya bayanka duka ta tara su za ku tafi da daddare bikin da in mina laili a wani yanki na dare wala yanki fi minkum ahadun kada wanda ya yi waje daga cikin ku kawai wanda ya dawo kai ku ta kuta illa da banda kakantar na hamdul gabiri mun kaddara mun hukunta cewa tana daga cikin waɗanda za a halaka ta da ita innahu yadda lamarin yake musimuha wato ita ba zai same ta ma asabahum abin da ya samu wayannan mutane ko zai samu wayannan mutane na azabu kuma sai ce inda mawidahum subh dan da ya faɗa ka to sai to da Allah to Allah kada su yanzu ba da kai lokaci yayi ai amma suka ce dare wani kai gudu ai yanzu yanzu kamata ai da sai ka ciwa ya damu sai suka ci kawo wanda da kana inda mawidahum subh lokacin da aka alƙawarta na azabar na azanai musu azaba a subuh sallar asuba ce lokacin sallar asuba ko ya ce a nace subuh shi karim ai asuba ai abu shi take ka kwanta da hankali ka asuba da abu shi take da sassa ba ake kamu kana Allah mubarak li ummati fi bukuriha Allah yana sassa mako shi yasa duk mutumin da ya yake mutum sassa mako burinsa zai cika a rayuwa in dai zaki sabo ko Allah sai ya cika maka burinka wannan akwai mai fa a makaranta a wajen nema a wajen aiki amma a ce wai kai bip ne ba ka farka wai sai bi kake tafiya kasuwa shirme kake yi in bi ne tuni an riga an je an buɗe amma kai sai da an gama ci an gama cinye wata da a a kai sammako ka yi sammako shi zai sa kai nasara a hadisin wato hakim ibn shizam kusan turmi da sanadi wanda yake hasan allahu barik li ummati fi bukuriha allah yi albarka ga al'umma ta cikin sammako da suke yi suke cewa falazimtul bakura sai na lazimci sammako a kasuwanci na faburi kalifi izarati sai Allah ya samu albarka a kasuwanci na da kafin ka ce mai yana daga cikin waɗanda suke mafiya wadatar ce sabai an an tabbai ce mai ne ya ce wallahi sammako mutu ni da yara da ta samu ake abu da duku duku ake kafin ma zai tashi mun gama abubuwan da zai amma galibi mutanen mai yanzu kasuwanni ma'anan ba su kankama sai sha biyu wani lokacin ma sai bayan sallah wannan ba ba daidai bane kwarai da gaske yanzu ka je nan jos ka je nan kaduna yanzu ki kasuwar su da su ba da cikin ɗan abu kuna tawo wa zaga ce tuni ma kasuwa ta yi nisa ka wata kasuwa a wasu guraren ma na kuda yanzu an gama cinta yanzu da muke magana nan da sani aiki mutum ba zai tafi da wani ba aiki ba zai tafi da wani ba yanzu aiki ba ofis shi na gwamnati ba galibin su yanzu ba sa kankama sai bayan biyu wannan cutar da kai ne kana cutar kanka kuma ita ba gwamnatin ana cutarta kuma kuna cutar al'umma domin idan za a ce jagorori duk da wajen ofis na gwamnati wakilci yake yi na jama'a daga nan za a lalata jama'a baki ɗaya ma'aikaci wajen je ofis ba sai san da ya ga dama san ya ga dama zai tashi daga ofis kuma in ya ce din kaga bai zo da wuri ba in ya je ofis din ba kuma zai yi aikin ba an gane ko sai wani zai ce zai aikin amma sai an biya shi zai yi aikin sai an biya shi wani kuma idan ya je ma aiki ba ba kafin lokacin ya kuma ya gudu kaga abu ya ki zuwa da wuri in ya je yin aikin ya gudu kafin lokacin tashi ya za Allah ya maka albarka ya zai Allah ya maka albarka ko duk wannan za ta jawo farashi ta tashi kuma a iya dubu talatin za a tsaya rabin buhun shinkafa dubu sha biyar ga 'ya'ya goma ga mata biyu ko mace ɗaya kudin sukari kudin kaza kaza kudin ba zai kai mabba kudin kana ta yi magana ba a ƙari ba ne an ƙara albashi an ƙara an ƙara an ƙara kudin ya fi zuwa ko ina. biyu da aka ɗauki albashi yau kwana uku kudin ka ya ƙari ka shiga cikin bashi kenan to duk wani abubuwa ne suka zo suka duk ƙadan da ne albashi al'amuran rayu ta zama ma ba daɗi wani lokacin sai ka cewa ga wani nan sai ka rantse za ka iya rantsewa da allah wannan gara almajirin da yake bara da shi ga kira ɗaukar albashi sai ka dinga tuhumar kanka cewa wai me yake da shi me yake da shi a'a abubuwa ne albarka ce Allah ya zare aikin ba zai ji a kankari ba in ya je ya aikin ya gudu kafin a tashi abinda kuma kowanne shirar a ciki ya ƙi yin aikin sai an ba shi hanci ga fayil-fayil na jama'a a gabansa wannan akwai fayilin da ya fi shekara ofis ɗinsa amma wanda aka kawo yanzu tun da tsoro da goro sai ta yi alherin ofis ne shi zai ɗauko ya tsora shi za a yi a yi a sallama wanda kuma sai a kyale shi tun da wanda shi ya bi duk process ta hanyar da ake bi don saduwa da wannan abin shi zai ce a ai har yanzu kun san ku ku gama magana ba ne. shi a cikin wata takarda ce da aka samu matsala domin cewa kaza kaza domin an kawo sakula sakula ta ce kaza kaza a ta wani yare da kana jin tsa kana je ba ta ci. Eh, ka san ita sakula yanzu ta canza yanzu a sallame ka kai ce kai ya zama ba dan ana koyewa na rantse maka da Allah ya zama an daina koyewa da za ka ba shi da hikima ake yi amma yanzu kai tsaye Eh, sai a ba da kasan ba a takarda inda aka juya ta ya kamata da jawa takarda eh, ai ka bin kaza kaza kaza kaza za ka baya kai tsaye wallahi da ko da munafurci yake da ka kalli ma'aikaci a hanya in zai karɓi kuɗi a koyar zai karɓa yanzu a a gaban ido kowa yana kallo zai karɓa a bashi sa abin ma ya zau ya kamar ma tamkar a ce an shira an halatta in ka cewa ke dan duk process ne zaka ba hanyar da ake bi a samu a ba kasa wallahi ka sita kana ji kana ganin abin ya karfin ka a gaban ka ga wanda ka bi cancanta an sallame shi saboda shi yayi magana kai kuma baka yi magana ba eh baka ba da kuɗi ba ubangiji subhanahu ta'ala ya kara cewa mu karanta فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل وأمطرنا عليها حجارة من منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط الحق ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحبيب ubangiji suka bada cewa za a amuruna yayin da azaban mu ta zo musu ja'alna 'aliyaha domin shi dinka yi sai muka sanya saman kasar safilaha a kasa upside down aka sa sama ya dawo kasa mala'ika zuri ya yanke kasa ki daya da ya yanke damfara ta kasa sai da aka daga ta aka yi musu ruwan wuta don wuta sai Allah ya kife ta kai na ruwan Allah Allah ce a alaiha sai muka yi ruwa a kan ƙasar tukun shijaratan na duwan watsumin sijil lauta mambudin a jere ma'ana ruwan da aka yi na dutsen kowanne wani dabu wani aka yi a jere kuma kan abubuwan su masu maimaci da su zai fada ko musamman masu alama a jikinsu kowane mutum akwai sunanta a cikin dutsen a ce je kai kan kuma da za ka fara wallahi duk inda ji sai dutsen ya bi shi ya kone shi shi ne ma'ana musamman matan ai mu'allama mai alama mai suna a jiki wanda ke nan inda rabbi tun daga wajen ubangiji ka Allah ya mata alama ke wanda ke kan wannan wannan ke to shi ne a Allah subhanahu ta'ala eh wala ya yakhafu Ki kisa kaka ta ka na Allah kuma har yanzu sai ka duba ga cewa mai suka yi luwaɗi da matubo shi yasa ƙa'idar shari'a duk mutumin da ya luwaɗi duk mutumin da ya luwaɗi ko mace ta bi mace a hau tsauni guda mai nisa kamar gidan murtala ko dogon banki sai a sawo ki ƙasa in aka sawo shi ƙasa ya faɗo da wuta ka idan ya faɗo da ka sai ya yi guduwar wasu a yi masa roƙi haka ke a shari'a kai ta jifar sai ya mutu a yi ta jiba su sai ya mutu wannan shi ne hukunci ya ce man wata tumuhu ya amalu amala an kawmi no faktul fa'ila wal mafu'ul bai hadisi muslim man wata tumuhu duk wanda kuka same shi ya amalu amala kawmi lutin yana aikata aikin mutanen annabi lutu zina luwadi madugo mace da mace namiji da namiji ƙato bayan ƙato an gane mace da namiji to faqtul fa'il wal maf'ul bi ku kashe wanda ake yi da wanda yake yi din al fa'il wanda yake yi wal maf'ul bi da wanda ake wa duk ku kashe su to me amfanin su me zaman su me amfanin su zina da luwaɗi da maɗugo babu farna a ƙasar sama da wa'ina abubuwa mutum haukan da kake yi idan allah ya ka kana da kai kana so ka kana wani kana allah ya ba ka dama kai hudu ka ɗauka a gajeru duk kamar a kife ka ɗauka a dogaye zakalle kamar nisha ka ɗauka a kuntubaye a sirara tsiki tsila ka samu siririya sinadiya ka same ta ka ɗauka ka take zaba idan ba ka yi abu ka ban dame miya kwayan ɗin ka gida in ba wani to suke sani. ne amma mai ake ci a zina idan an yi da yan mutum zai tabbatar da cewa ba za ka tabbatar da cewa sai an ranar da ake da yan mutum kuma wallahi azim wallahi azim duk mutumin da ya yi da yan wani in ba ya samu lubufi da Allah wallahi sai an yi da yasa kuma sanda za a yi na mamarci mutunci na rashin mutunci za a yi musamman ya zauka shi an kawo musu wato yanci yanci za ta iya zuwa ita mayu mai zafi shi kai magana da cewa ah, that my right ba eh Eh, a gaban ka kana ganin wani kato yana ka. kai magana ta daure ka tunda an taba ta kai 18 tana da yanci ta yi mai lafiya kai kuma ka mai munafunci kai a ɓoye wallahi mutum ya zuwa Allah wa mai kira yake cewa wa ma hiya min az-zalimin wannan kasar ta wa ma hiya min az-zalimin bi'id ta zama mai nisa daga mushrikan ka na yau ba tunda asadu ne ba da zama mai nisa ba duk wanda yake so je sadum ya je kallo ko duk kuma ya bi ta kafar kowa yanzu tana nan tani mutum ya je ka zai nan da wato wannan gabas da ka kaje kana neman sadu za ka je gani tana nan kusa da filistin ka je ka je ka gani wallahi ko jirgi ba ya fi kai wa ma hiya min al-zalimin da dama Allah yana barin wa'annan ayoyi ne da mutum ya gani ko mutum yana ganin a nan duniya yana yi saboda ko yana cikin yana da wadata ko mulki yana bin ƴaƴan mutane yana abubuwa na saban Allah irin wa'ina yana ganin kamar yafi karfin in ka fi karfin wajen jama'a ka fi karfin Allah ka fi karfin Allah ba ka fi karfin Allah ba kuma likitoci bincike na likitanci ya tabbatar da cewa wato luwaɗi ko waɗigo yana tabbatar da cututtuka yana sama mai cututtuka cutar da ma ba ta da magani cutar da ba ta da magani so nan me dan me ka ba Allah mana malam ka ba Allah ka ba Allah shi yasa lokacin da wannan barik obama kafin ya so sanda da ake cewa tun suna so a yi auren jinsi waye waye waye sai wannan shugaban kasa na uganda ya ce shi ba zai ba kaga dai ba musulmi ba ne ya ce to idan an ce a yace to ni ina son ka bari kai ne amaryata eh ni kai zan aura tattaba masa magana ya ce ni na kai ne amaryata e sai aure ka to. ka san dama shirke gini shi kuma shi kama abu shi ya ce to ni kai ne amaryata yi <laughs> shirke ne da rashin mutunci in ban da hauka abin da dabbobi wai ka zo wuce wai ko za a koyar da jima'i ka ka batu ne Allah ya kama da wai za a koyar da jima'i za a koyar da kaza to dabba akuyoyi da dabbobi ya koya musu tsuntsaye da tsirrai waye koya musu saboda hauka sai dan adam da Allah ya bashi basira fiye da komai fiye da da Allah ba bai dan ba bai basira dan adam sai an koya masa kawai dan an maida mu wawaye an maida mu a kwance an maida mu marasa basira marasa galibu shi sa ga ga su magabata in irin wannan rashin mutunci zai ce mun fa sai ba makura duniya nan ba dole bace dama an zo ne a zo na ko da arziki in ba arziki ta kai kowa ya kuma ya kama gaban sa amma kun ba ka kowane irin cin kashi za a kawo maka ai za a yi auren jinsi ai yancin sare ai za a kaza kai da ekoyi yancin sare to shi ke nan sai su ce da ita ce yancin sare kai da ake kokarin araba ka da ubanka ko araba ka da uwanka to shi ke nan ka je shi ke da yancin ka ne yancin ka ne kai kuma ba wata kace ni kuma tukunya ta ce shi kuma yancin sa ne ya je da yancin sa wanda shi ne da rashin mutunci ba ta har abada da ne kawai shi ke uba kuma uba ne ba kada wata rana ɗa dinga jin cewa yau ya ta ga wani ubansa ko da ya tsufa ba ya iya kuma zai maka addu'a zai maka addu'a kuma addu'a su tana tasiri a kanka kada wani lokaci wani ya ya ce dinga zuga ka ai kai baba ai ka tun baba ya zama dan gani yanzu babu ba irin tunanin su babu ne ake ba ga kisa ta shi da ce wa ila madiyana kawo shu'aiba wani na madiyana mun aika manzanmu zuwa ga madiyana madiyana ɗin nan sunan gari ne amma asalin madiyana wato banu madiyana ibn ibrahim suke fada madiyana ɗin sunan annabi babu bai wato tsari na annabi ibrahim kamar da malaman tafsiri gaba da suke fada ko ce suke ai ahalu ko banu ibrahim wa ila madiyana mun aika manzo zuwa ga madiyana akahu shu'aiba dan uwan sirjisi annabi shu'aibu bala sai ce ya kawu ya mutane na u'budullah bauta wa Allah malakum min ilahin ghayru ba ku da abun bautawa da gaskiya da cancanta wanda yake ba shi ba wala tanqusul mikyala wal mizan wala tanqusul mikyala kan ku tawaye ma'auni wal mizan da wal mizan da suke ne abin da ake auna shi da kwano ka ku toye shi wani mizan da abin da ake auna shi da lokaci ko wani magwaji kar ku toye shi imam malik rahimahullah cikin wata yace li kulli shay'in wafa'u wa tawfif ko wani abu da iya cika shi ko wani abu da iya toye shi a ganin za a iya cika lokaci za a iya toye shi kamar yadda muke magana akan aikin can wailu lil mutaffifin nau'ukan azaba ya tabbata ga masu tauye awo tauye muju tauye duk abin da ya kamata a cika shi kun yi a ofis za ka zo karfi kaza ka tafi kaza wallahi ba za abai da kanka kun yi da wani za ka zo karfi kaza ba kai idan ba ka san kowaye ba za ka iya cika masu wannan ka'idan ba wallahi ka hakuri da wannan aikin nan ka ajiye shi aikin nan ka ajiye shi to ai ma ba sa cika mu to da ba sa cika ba sa cika ba da ba sa cika ba kai ka cika musu ba yanzu ka ce ne ba suna cutar mu ba nefa a najeriya cutar mu suke kuma wallahi wallahi al'azim ko ba bi musu allah ya taba allah ba zai kyale su ba a wannan kun ce ta siyarwa ce yan ƙasa sun ce sun ji tarar cewa kayan su ne kuma siyar sai kamar an siyar kamar ba a siyar ba kamar kuma tana da sai a ciki kamar ba ta da sai a ciki kamar tana da kaza ka biya ya kawo maka wutar ba ka da kame wani yaushe za a kawo ma yaushe za a binna. wannan na daga cikin ha'inci wannan na daga cikin ha'inci ka gara ta sa maka kuɗin ruwa ruwan da ba a baka ba ni an ce wata rana ana ta kawo wasu ya ce wata rana an yi mutanen nan ba su suke su kwace mana gidaje ba kullum an ce maka yau ana banka naira dubu ɗari biyu kan kuma maka sha ruwa da taimakon ya makon ɗaya ba a irin gwannin nan namu wanda ya shekara goma a ciki zai ce wallahi bai taba ganin an kawo ruwan sati ɗaya ba wato a ce didin ga sati kullum samun ranar dare kana da ruwa bai taba gani ba amma duk wata sai an zo an ce maka kawo kudin ruwa kawo kudin kaza kawo kudin kaza kawo wallahi abin ya kamata ta tuma shi karatun wannan abun fa ko da ba mutane ba su magana ba Allah ba zai basu ba ba Allah ba zai bani ba ka duk ba yadda mutane suke yawo duk sun zama yan garuwa ko ya tafi za a ebo ruwa ko ya zama dan garuwa me wani wani wani me haka kuma da za ka nabi ɗinka da ruwa sai kuma ya ƙara tafiya ya ƙara tura ba tsayawa ba kuma wanda ba a baka ba to Allah yana cewa la tunqusul mikyala kar ku tauye ma'auni wani mizan da ni a arakum bi khair ni ina kallon ku da alkhairi idan kun cika umarnin Allah wa a akhafu alaikum domin ni ina je muku tsoron azaba yawmi muhit azaba ta wata rana da suke kewayewa da kowa ya kara cewa wa ya ƙaumi ya ku mutane na auful mikiyana ku cika ma'auni ba wal mizan ku cika wa cikeli bil qist wato da adalci ku cika da adalci an ce adalci iya abin da mutum ya biya a bashi kai wannan kudin wuta ne na wata to a bashi wutan wata kudin ruwa ne wata wata a bashi wannan albashin ka ne na wata to kullum ka aiki wannan kaza din ka ne kaza wannan kaza in ka san ba za ka iya cika sharaɗan ba wallahi ya ne su duk wanda ya san shi ba zai iya karɓar oda a yi cewa yau ya yi kaza ba kaza ka ajiye abin da ya fi cancanta kai a cikin da shagon da kake budewa sanda ka ga dama ka rufe sanda ka ga dama wanda shi ne kawai wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum kar ku tauye wa mutane abubuwansu haƙoƙin su kan ku tauye musu dole zai su yi wani abu a wajen ku ko ku wata yarjejeniya ko sharadi da shi ku cika masa yace wala ta'tu fil ardi kar ku tafi a ban kasa mufsidi da kuna makaranta ma'ana kuna fashi da makami da yake cewa wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tusiduna an sabilillah su a fashi da makami suke yi su mutanen samayin kudi ne su kuma abin da aka tafce su tawaye mudu su kwaci kudi a kan hanya suke zauna suke fashi da makami to ga ta ce wala tusidu fil ard wa ko wala ta'sud fil ard ma'a eh, wala ta'sud fil ard mufsidin kar ku tafi a bakasa kuna mabarata kuna masu fashi da makami sai ce baqiyatullahi abinda Allah ya rage muku bayan kuki cin halal oh, bakiyon kuki cin haram kun biya wa mutane haƙƙin hukunan su abinda ya rage na an gane shi ne bakiyatul ba. albashin da aka yanka maka khairu lakum shi bi muku alkhairi iya haƙƙin da aka ce wannan shi ne naka shi bi muku alkhairi bakiyya ko ce baqiya ta'atullah biyayya ga Allah amma lafazin kalle shi ya fi kama da abinda Allah ya rage muku na asalin dukkan shi fi, a malam banda shaitan mutumin ba da zai siyar da kayan naira dubu dari sai shedan ya ce masa ya ha'inci don ya samu dubu dari da ɗaya amma mazo da zuciya ta mutu a kan tsayen da sai ya ha'inci da zai ka ga ya ha'inci wajen fita ya ha'inci wajen kare kansa kuma sai jirayi hisabi ranar gobe kiyama an baka da aka ɗauko ka za ta shugabanci a ƙasa sai da aka ce ga albashinka akwai albashin shugaban kasa akwai alawutis akwai kwakwakin moni da ake yi akwai waye duk abin da za ka yi an ware maka za mu ga da sirata kuma a matsayinka na gwamna an ce gashi gashi amma abubuwan da kuka sa wa kanku na 10% da sauransu an ji gashi kuma da albashi sai kusa goma na ku ne an ji to me kuma kawo ka wasu abubuwa yan majalisu kun yi wa kanku albashi kun tsara kanku rayuwa rayuwar mutum miliyan 200 ku kun cure ta tsakanin mutum bai fi 500 ba kun matse ta a tare da aka yan suka ce sun ji sun gani amma sai kuma kuke shigo da abubuwa a ba da aikin da za ku project constituency project za a yi sai ku cinye ka za ka za ku cinye ka za ka za ku cinye ka za ka za ku danne a ce har yanzu a irin wannan kasa ba asibitin da wanda yake matakin gwamna ko shugaban kasa ko dan majalisa zai iya cewa ba sai ya je wata kasashe ba malam billahi la ilaha illa huwa ingila bata fi najeriya ba america bata fi najeriya arziki ba ko saudiya in ba wannan harka addini ba bata fi najeriya arziki ba duk abin da mu ya kamata ya ingila zo su sha magani a wajen mu mu muke da abubuwan da allah madauki sarki ya ba wata abin da muke da shi guda ɗaya biyu uku hudu wata ƙasar in tana da ɗaya bisa goma wannan ita ta wadata ta wadata bakiyatun ma albashin da aka yanka mu alamun da aka baku abuwa da aka sai ka fita za a baka khairun lakum sai bi maka alkhairi in kana so Allah ya sa maka albarka a aikin da kake yi ka da abin da aka yi kama na albashi ko na alawansu da suke baka in da ai ba sa ba mu sai na yanzu dole kana sai ka dan yi karɓa karɓe to ka ba aikin wallahi ka ba aikin ka su kona ka ciyar da ƴaƴanka da haram ka zo kai ma ta yin addu'a Allah ya amsa wa dan ka'ida in zaka taron Allah ba zai amsa ba addu'a ka ba ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له تابع عن بقية الله في بدك صام وشفاء الخير تلقى بدك الشيء ما سكادك يا أهي هاي انتي ما والله ما لك غالبي هاي انتي هاي انتي درسنا هاي انتي تذرف ايك أنتي تذرف ايك الانتي tazara ɗan kasance sai mutum ya ɗauki yari ya zai kai sada cikin shi yana a low quality za a yi masa low quality za a yi masa sai zai sayar da shi a kudin mai quality ɗin ita wannan quality ɗin da wannan low quality ɗin haka zai sayar da shi ko da abu ɗaya ne ko kuma da ta aiko miki ai iya sagalin ka iya kudin ka sai a ta kade abu a ta kade abu a ta kade abu an waye gari ba ma da yanzu mu halin da muke ciki a yanzu a wannan ƙasar. duk abin da kake jin cewa daga wajen dan adam yake zuwa daga wajen Allah ba an wayi gari yanzu ya zama ba a asalin yadda yake ba bai abin da yake nan har yanzu abin da yake zuwa iska rana duhu da waye duk wannan daga wajen Allah shi wannan su ne mutu canja ba amma ka kula duk wani abu da ka sani ake siyowa a kawo mana ko ake yi a nan ko ai zaga ba a asalin yadda yake yake ba wani an masa cushe-cushe a cikinsa don a ƙara yawansa a ƙara samun wasu abuwa da shari na riba wani kuma an kaɗe shi an taɗe shi an taɗe shi an lanyace shi ya zama nan je wani kuma wato da na waje ne yanzu an yi na gida an sa sunan na waje a ciki wani kuma an bar shi a yadda yake an je an shigo da wasu abubuwa na zalunci na cushe-cushe an cusa a ciki saboda waɗanda suke masu mummunan manufa a kanmu an ba su dama sun wato sun zo sun yi cuce-cuce mutane suna ta abuwa ko suna mutuwa ko suna annaka ko suna kaza ba wani abu da za ka yi daga ce shi a yadda yake wani kuma an bar shi ba a taba shi ba amma an ninninka an ninninka an ninninka kudinsa rohun fenti wannan ta wannan roba fenti abinda muka sun kamar shekara ɗaya bayan ɗari hudu suke sai da ita naira ɗari hudu amma jiya na zuwa ta baiwa allah tana cewa naira dubu ɗaya da ɗari hudu ake sai da ita roma ko ba wai fenti a ciki ba roba kawai roba kawai ya za a rayuwa ta yi haka muna cikin haɗari wannan malam ko me yanzu ba a daidai yake ba ba a daidai yake ba in ya murya sai zuwa ya bude makarantar islamiyya ta fi in ya murya na rantsa maka da allah a garin nan in kana so nuna ma nuna ma tahfiz tun da an ce tahfiz ana samun kuɗi mutum da kwaso kuɗinsa da kwari ya zai shi ma makaranta zai bude ta islamiyya tahfiz zai bude dan kwari ne a kwari yake ba shi da alaƙa da al'ilimi ta kusa ko ta nesa sai ce zai bude makarantar boko zai bude ya za a yi adalci ai ba ɓangaren sa ne. ya aibon kuɗi in na kasuwa ya ce makaranta zai buɗe ta yaya asali wanda zai karatu zai makaranta dama akan layi makaranta yake ko da kuɗi ko ba kuɗi dama zai sai ya ɗaibo kuɗin sa akwai makaranta zai buɗe shi ya ga a shekara ɗaya zai iya ƙara muku kuɗi sau goma in kuma ga sai a'a wallahi ba na samu riba jari na na ibu wani bayan ce yana karɓar dubu sha hudu makarantarsa wallahi lokaci guda ne ta koma dubu saba'in saba'in an ce haka ka ci zari da na iko ba na ganin riba su kuma iyayen irin wani dawa da kuɗi ya kwari ya sa kayan kyalakyale ya sa waye nan da su ya fi cancanta da kai waya ai kafin kalla waye ne makarantar malam wani su na ka kai ka dama shi ya san ba ma makarantar babu shi shi sa ba zai da aje na makaranta ba shi malam shi kuma wancan idan ya ebo kasuwanci za a zo a yi a lalata wanda muke da shi na asali shi kuma bai kuma saboda ta bukatar ba su kuma iyaye yadda suke su kuma saboda an riga an mutsakar da tunanin akwai wanda duk ranar da aka buga wata makarantar sabuwa nan zai ka yayansa har ga ake eh, ainihin da kaga dubu saba'in saba'in ka yayansa sai dubu da yayi na a wannan tsohon yayi na yara ka yamma zai iya turanci ba ina ayi dubu tamanin tamanin gobe wani ko sai bai buɗe ɗan ƙara wasu abubuwa sai ya ce to shi ko dubu dari da hamsin ka ce eh haka yanzu muka ji abubuwa kuma da aka tambaye ta samun sa ya karu bai karu da ce abin da ya sa to da yara kan su taso su da jin askanci a zuciyarsu an kai su makarantun da ba su kai ba eh shi ba su kai ba kuma masu gidan ta ce ita gaskiya ba ta bukatar wannan makaranta to kai ka a yana ka karu samu to ai shi sa da ya sata fa a gwamnati kenan fa wannan bukatun da aka dinga tsoro kai kowa ya ce ai ɗana sai ya ji kaza ɗana sai ya ji ƙasa kaza ɗana sai ya ji ƙasa kaza ai to ai kai ka yanzu yana yana bayar bayar wannan to lakiya to kai ba ɗanka yana yana eh, london ai masha Allah eh? kaga in ba shi da kuɗin kaiwa london da wancan ya kai london ka da shi ya tantance da ya london kai kuma a lokacin suka ce to ya za a yaran zai tafi london kuma albashi na mai kai ba to sai ya je ofis ɗinsa zai ta yadda zai ko ya je banki ya rance ko ya sai ya shi ma zai ce ai gobe yaran nan zai tashi ba eh zai bi yaran ka insha Allah domin ko yaran ta ce sai ya tashi ma <laughs> Allah ya shi mu kai kai kai dan adam ya ce wa ma'ana alaikum bi hafiz ni ban zama mai tirsa sa muku ba duk wannan abubuwa shawarwari nake ba ku baqiyatullahi abinda Allah ya rage muku a cikin dukiyoyin ku bayan kun bayar da hakkin jama'a khairul lakum shi fi muku alkhairi in kuntum mu'minin idan kun zama masu imani da gaskiya wa ma ana alaikum bi hafiz lasta alaihi bi musaitir kenan ban zama mai tirsa sa muku ba ban zama mai cewa dole sai kuma Allah ba ni da shawara nake ba ku wanda yake ganin zai kare ba a ce kai sata ba dole a ba ta kada kai wato hawa hawa ba a'a ba ce ba cewa ke an ba ka shawara kai wanda ya bi ya bi wanda ba mun sha abalik ba mun sha abalik ba amma mutane da rasa hakuri ma da Allah ya alƙawari ci da halitta da yayi zai ba ta abincinta wallahi ka kula abinda Allah ya sa yake zuwa hannunka wallahi ya shi ka rayuwa amma ba sai ka kula da kyau amma kuma ka kula da kyau ba na farko yanzu ka zama da duk abin da zai kawo mana caci shi muke yi waya unguwa muna bukatar kilashi you don't buy kilashi kai ka ce za ka siyi aji wai ai ne za a matsayi na dole sai na nemi kilashi a riga sai an nemi kilashi a unguwa sai an nemi kilashi a makarantun yaya sai an nemi kilashi a cima sai an nemi kilashi a waye sai an nemi kilashi a waye a ajin nan kai a ta masallaci sai an nemi kilashi kai malami ma sai an nemi kilashi ai ka san eh, kuma duk abin da wannan kilashi kilashi din da kuɗi ake yi da kuɗi ake yi kan kenan inda a ce ko na ce a'a shi kilas ba kai za ka siya wa kanka kilas ba kilas ne zai neme ka mana idan kilas ya kai lokacin ka je kilas riga ba da kuɗinka za ka dinga siya ba ba ka za a dinga yi ko mai tsada takalmi ba da kuɗinka za ka dinga siya ba ka za a dinga yi gida unguwa mota ba ka za a dinga yi da kansu za su dinga kawo kansu amma ba kai ba albashin ka dubu tamanin kake ɗauka sai ka ce ai ana ta ofisa ofisa yana ce eh kwarai eh, ofisa to sai a ce ai ofisa ga wani tsarin ka na aiki sai ce sai ya samu mutum miliyan biyu to ya ga ta ce ai don an ce za a ba mu don mutum ba yau ya fara aiki ba yau wata mai zuwa wani yaro wata mai zuwa aiki samu ya samu za a ba shi naira dubu ɗari aiki samu wallahi a wata da biyu kai babu mu ta ana cewa a gafara ga mota da wani a tuɗe wata na zuku cewa abin nan wallahi a wajen aiki a kawo na miliyan biyu sai na je banki suka bani to ai yanzu ba ka fara aikin baka ba mu gan mai da ko mada ba kuma ba wanda ya ji masan daren irin aikin naka a yanka ko ɗan uku ko kwaye yanzu ka ji baka cikin matsala to dai ce to ba wanda da ya tafi ce sai dai gaba <laughs> sai dai gaba amma ai tsara na aiki duk iyayen su manya ne suna da mujoci ni kuma sai na zama na samu kasawa tsakanin su mutunci na sai yi abin nan kwarai da gaske haka da suke mutuncinsa idan ku wanda yaran tun da shi wanda wanda ai har ba aiki miliyan biyan da ba ta bashi ba domin sai ya zo da zai biya sai banki su kare masa su kara raisin da su kare ce masa yanzu akwai wani loshi kuma na miliyan ɗaya eh za ce no halin ka zo ka sani karba sai ya zo shi kenan yana abin da kwasir zai karba ko bata sani ba yana zuwa sai siyo kan manya-manyan wandina masu aljiwai ya siyo wandina ya siyo kato talabishin da mai manya-manyan spiku ya je ya siyo tv ya siyo kaza ya siyo kaza ya siyo turarnuka ya siyo man da ake shafa gashi ya siyo takalma da ya fito ya dinga fito yana abin da kudin ga mota kuma sai ya zo kuma jab da zai fita daga wancan miliyan ɗaya bai baka wancan ba an ba shi abin nan sai wani kuma sai a ce ga wani shi kuma daga ofis a kawo shi kuma an ce ai kaza kaza kaza kaza sai ce to shi a wani ya yawa wani fitar miliyan da karba <laughs> kafin ka ce ne ya gurguje sai ranar da ranar da zai ta yake farka idan ya lokaci hakuri lokaci hakuri ba zai iya komai ba farkar jaji ce اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين